Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan kana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tasha alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da aisha ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 17 ga watan Agustan shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi cikakken bincike kan hukumar raya yankin Naja Delta ta NDDC. Haka kuma a daidai lokacin da ake bikin karrama ranar yaƙi da talauci ta duniya za mu yi dubi da yadda ake fama da matsalar talaucin a duniya. Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira mu ji daga gare ku. Tambayar mu ta yau ita ce, shin idan ku kwatanta da aljihunku bara ce tafi bana ko bana ce tafi bara lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan ga aisha da labaran duniya assalamu alaikum barkanmu da dare mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya ba da sanarwar tsagaita wutar hare-haren da turkiya take kaiwa mayakan kurdawa a arewacin syria bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan a birnin ankara pence wanda ya samu rakiyar sakataren kasa mike pompeo da mai ba da shawara akan harkokin tsaron fadar white house robert o'brien su suka gana da shugaban kasar turkiyan wannan tattaunawar ya zo ne kwana ɗaya bayan da trump ya yi watsi da muhimmancin sakamakon wannan rikicin inda ya bayyana cewa san bai shafi amurka ba duk da cewa majalisar wakilan amurka ta fidda wani kuduri da ya dai da janye dakarun kasar daga yankin a maimakon haka trump ya kaskanta mayakan kurdawan da da suka taya su murkushe mayakan isis inda suka yi fada kafaɗa da fada da dakarun amurka wanda ya ce su ma ba kanwar lasa ba ne gordon sandland jakadan gamayyar kasashen turai a amurka ya sanar da kwamitin binciken 'yan majalisar amurka a yau alhamis cewa shugaba donald trump ya baiwa jakadu umarni da yin aiki tare da lauyansa rudy giuliani don matsawa ukraine ta fara gudanar da binciken da zai taimaka masa a tafiyarsa na siyasa Mr. Giuliani ya jaddada cewa abinda Trump ya buƙaci shugaba Volodymyr Zelensky ya yi shine tabbatar da samun goyon bayan Ukraine ta hanyar ba da sanarwar fara bincike akan laifukan cin hanci da rashawa a fili. Sunderland ya karanto daga wani tsararren jawabi. Sunderland ɗaya daga cikin manyan masu ba Trump gudunmawa ta fannin siyasa kamun a bashi mukamin babban jakadan kasar a Brussels. Ya ce Mr. Giuliani musamman ya ambaci zaben shekarar shekara ta 2016 ciki har da ko ukraine tana da masaniya akan inda matattarar sakonnin yanar gizon da kwamitin jam'iyyar democrat na ƙasa ya yi amfani da ita a washington shekaru uku da suka gabata take da kuma batun kamfanin samar da wutar lantarki na burisma a matsayin dalilan binciken cin hanci da rashawa biyu masu mahimmanci ga shugaban. Masu sauraro ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. shugabannin birtaniya da na tarayyar turai sun ce sun kulle yarjejeniya a kan sharuɗan ficewar birtaniya daga tarayyar turai da aka yi wa kwaskwarima firaministan birtaniya boris johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai wadda ta kwato masu damar faɗa a ji ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya kamata majalisar dokokin burtaniya ta kammala batun na fita daga tarayyar turai ranar asabar dinnan don gwamnati ta samu damar mai da hankali akan wasu mahimman abubuwa shi ma shugaban kwamitin tarayyar turan jean claude ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wadda ta dace bangarorin biyu kuma za su amfana da ita. daga ƙarshe ɗan majalisar dokokin amurka elijah cummins kuma jigo a binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump da majalisar wakilan amurka ke gudanarwa ya rasu yana da shekaru 68 da haihuwa a duniya a yau alhamis ne ofishin marigayin ya fitar da sanarwar mutuwar cummins sakamakon matsalolin rashin lafiya da ya daɗe yana fama da su a ƙarshen watan satumbar da ya gabata ne marigayin commons ya faɗa wa jaridar sun ta birnin baltimore cewa yana murmurewa daga wani aiki da aka yi masa kuma yana shirin zuwa birnin washington idan majalisa ta koma zamanta a wannan makon marigayin ɗan asalin birnin baltimore da ke jihar maryland ya yi aiki a matsayin sa ido da kula da harkokin hukumomin ƙasar da ayyuka da kuma aiwatar da manufofin gwamnati wato ɗaya daga cikin kwamitocin da ke gudanar da bincike akan yiwuwar tsige shugaba donald trump Aisha ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin take a kafa kwamiti domin a gudanar da cikakken binciken kwakwaf akan yadda ake gudanar da hukumar raya yankin Niger Delta da ake kira NDDC a takaice. Kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakilinmu na Abuja, Umar Faruk Musa. shugaba buhari dai ya ba da wannan umarnin ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin wannan yankin su shida karkashin jagorancin gwamna sayariya ke dixon na jihar belsa wanda ya ce duk da dubban miliyon naira da ake sawa a bangaren wannan yanki na naja delta a hannun wannan hukumar ba a zo a ga abu a kasa ba wato dai tamkar ana zuba ruwa ne ba tare ga an ga sanyin su ba shugaba muhammadu buhari da yake yabawa yadda waɗannan kungiya na gwamnoni suka zo mashi da wannan bukatar ya ce babu shakka za a gudanar da wannan bincike daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2019 wato dai tun lokacin da aka kafa ta kenan a zamanin gwamnatin Olusegun Obasanjo. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abun bakin ciki na da juyayi cewa duk da makudan kuɗaɗe da gwamnati ke sakawa a wannan yankin idan aka ziyarce shi sai aga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Don haka wannan bincike zai tabbatar da menene aka saka a wannan yanki suwa suka yi ayyukan nawa ne aka saka suwa suka gudanar da ayyukan ina ayyukan suke domin a san mataki na gaba wanda zai iya kai ga yi ita hukumar garan bawal baki daya ta yadda za a yi abin da ya kamata da nake tattauna da shi wani mai sharhi kan lamura a najeriya kuma jami'i a jami'ar abuja dr bashir abdullahi ismail ya yi min karin haske dangane abin da yake gani zai iya biyo bayan irin wannan binciken kamar haka lalle a tunanina da kuma ra'ayina ina ganin wannan binciken da shi shugaba muhammadu buhari ya sa a yi shi na da matukan muhimmanci. musamman irin ganin yadda kuɗaɗe da aka turawa a ƙarƙashin wannan ma'aikatar amma duk wanda ya ziyarci wannan yankin da ake cema na Niger Delta bai ganin cewa kuɗin da aka saka a cikin wannan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu don haka ni na ganin wannan tubali ne da ɗan ba da aka saka domin a zakalo kudade tun ba wannan gwamnati ba tun gwamnatoci da suka gabata kuɗin da ake sawa billions of kuɗi da ake sawa domin a gano me aka yi da su kuma in ma ba a yi ba ina kuɗin suka yi domin ba zai yi ba a ce in babu kira me ya ci gawayi in ka dubi irin bincike-binciken da ake a najeriya akan fannoni na gwamnati da yawa da ake zargin ba badakala kamar wannan ba zai zo da mamaki ba anya kana gani wani bincike zai yi tasiri domin tabbatar da an yi gyara tun da a waɗansu bincike-bincike ba a ga wani abu a zahiri da ya faru ba a ni ina ganin wannan zai yi tasiri musamman idan aka saka mutanen da suka dace ba ko da yaushe za mu ce idan aka yi bincike ba kamar abin abin ba zai tasiri ba idan aka saka mutane wanda suka dace kwararru masu amana na tunanin wannan zai yi kuma har wa yau ina ganin ba nan kawai ya kamata binciken ya tsaya ba kada mu manta akwai ma'aikata musamman sukutum ministry of niger delta akwai kuma shiri na amnesty wanda tun kafin wani gwamnati aka yi sannan kuma ga na nddc za mu ce kusan ma'aikatu uku wa'anda aka saka wa'anda gwamnati take tura zunzurutun kuɗi take aika musu ina ganin ya kamata wannan a faɗaɗa binciken ya wuce wannan domin a gano abin da ya ci wannan dukiyar da ake aika musu. dr bashir abdullahi ismail kenan a tattauna da ne da shi abuja bani shuwa muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi bincike na kwakwaf a hukumar nan da ke kura da bunƙasa rayuwa al'ummar yankin naja delta yankin a nan ne ake samun albarkatun mai na najeriya kuma a nan ne fitintunu da koke-koke cewa ba a ganin ayyukan da gwamnati ke yi yake ƙara yin kamari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa To yau Alhamis 17 ga watan Oktoba ake bikin karama ranar yaƙi da talauci ta duniya wacce ke matsayin wata damar tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci akan magana samar da hanyoyin fitar da jama'a daga ƙangin talauci da suka tsinci kansu a ciki sakamakon rashin wata ƙwaƙƙwaran madogara. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoto. Mutane miliyan 700 ne aka kesta cewa suna fama da talauci a yau a duniya. waɗanda da kyar kowannensu ke samun dala biyu a kowace rana kuma a cewar wannan bincike kashi saba'in daga cikin ɗari na waɗannan matalauta na zaune ne a nahiyoyin afirka da asiya editan jaridar larude listuwar ibrahim musa ya alakanta wannan matsala da sakacin magabata. Afirka ta fi kowa ma'adanai a cikin ƙasa. Afirka ta fi kowa yawan ƙasa. Afirka ta fi kowa wurin noma. Amma da yake ƙasashe wa'anda suka yi mulkin mallaka har yanzu su ne ke ɗauka wa'annan unhwanin na cikin ƙasa da kuma unhwani na gona su ta su sarrafa su sake maido su sai ma Afirka da tsada. To har dai in akwai irin wannan a wuya a ce ƙasashen Afirka su daga cikin talauci. Kenan lokaci ya yi na bar ƙasashen Afirka su hiddo ma'adanan su su yi noman abubuwan su su sarrafa su su da su ga duniya kamar yadda kowa ke yi. lura da yadda talaucin iyaye ke shafar rayuwar 'ya'yansu yasa a wannan karan majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su mai da hankali wajen tallafawa masu fama da talauci don ganin makomar irin waɗannan yara ta kasance kyaukyawa. Yaro ga mahaifin shi dogara, kai ke ɗauke da alhakin tarbiyyar da ɗanka, ka kai shi makaranta, ka sai mishi kayan karatu, ka sai mishi abubuwa na masarufi mana rayuwa. Kenan idan kai arziki ya zo a gare ka, dole ne yaron ka sai ya gani a ƙasa. Inganta rayuwar mata ta hanyar ba su jari domin gudanar da ƙananan sana'o'i wani babban makami ne da ka taimaka a irin wannan yaƙi. in ji shugabar kungiyar ci gaban matasa ta jenom falmata taya da akwai wani tsari da aka yi a shekarun baya wanda shugaban kasa yake ba mata bashi su ta su yi sana'a ko kuma dabbobi su kiwata duk wannan an samu musu ne yadda za su yaƙi talauci a jihohin nijar duk an buɗe ma'aikatu ko kuma mu ce kamfani da zai sa yara su zamna ba sai sun je waje sun nemo ba yanzu duk wannan zancen babu shi kenan mu talauci sai dai mu ce mun gode ma Allah kana da daidai abin da zaka ci na rihin asiri mayar da hankali wajen noma da kiwo ita ma wata hanya ce ta daban da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum masa'udu ibrahim ya ce za ta fitar da kasashen afirka daga halin fatara da talocin da ya addabe su yana da kyau al'ummomi daban-daban su ba noma ƙarfi ya kasance waɗanda ke da ruwan haƙo su yi amfani da shi kasu bari ya haƙe waɗanda ke samun ruwan damana su yi amfani da su su yi noma kayan abinci kala-kala bai kamata ba a ce ana kawo mana kayan abinci daga Morocco daga turki daga china daga ina ne yana da kyau dukkan lamani da ake samu daga kasashe masu hannu da shuni ya kasance an karkata akalarsu zuwa ga abubuwa matsalolin da suka addabi talakawanmu a cewar majalisar ɗinkin duniya fiye da rabin matalautan da ake da su a yau a duniya na zaune ne a kasashen china india indonesia da nigeria Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. magani na magani talakawa magani tilar da su. To wani haka yake a gaida Sulaiman wani barma in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da yake yau take ranar yaƙi da talauci ta duniya shin idan aka kwatanta aljihunku bara ce tafi bana ko bana ce tafi bara. maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira min anjima kaɗan amma kafin nan a shakata da wannan waka. Tausaya ma a tausaya ma Na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi To ya aka dan auri me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. Rabba A jam kuka akan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe anyi yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai mu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus. sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran na farko daga Nijar wani ne akan layi? kuna tare da abdu kasko daga unguwar wadata tawa jamhuriyar niger to murya amurka na gode ni ra'ayi na da zan ba da dangance da wannan rana ta duniya ta yaki da talauci lalle wannan rana tana da mahimmanci musamman yan kadiba kasashenmu hmm. na afirka su suke da wannan matsala hmm. amma ya kamata matsalar nan a jibe ta musamman majalisar ɗinkin duniya su dibi kasashenmu saboda yaƙe-yaƙen nan shine ke kamuna na talauci kenan ya kamata misali a ce bai kamata ba a ce gamu da arziki cikin kasashen mu na afirka gamu da man fetur gamu da sinada amma ba mu cin uwaninta sai dai tsirarin wasu kasashe na zaffa suna kwashe dukiyar mu sa'annan na kuma mutanen kasan mu in sun ka tai kasashen hmm. waje ana koro su nan bai kamata ba idan mun ka samu an kai mana kokowa da wannan to babu tantama mun mun rabu da talauci to malam abdu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je taraba wani ne akan taraba akan layi daga taraba Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Haruna ma da ki bana jin ka sosai in zaka dan daga murya haka. Sadi Haruna ma Sadi Haruna Sadi Haruna ma da ban tage. To mallam Sadi muna sauraron ka. Idan aka kwatanta baɗi da bana a arji gwanda bana. Masha Allah. Domin gaskiya manomi ne. Hmm. wato harkar noma a yawa bara noma na yi buhu na yi buhu goma ana zara buhu dubu wannan kuma yanzu haka noma a gona ma dubu goma sha biyar ne to me canza kenan a baɗi da banan haka suka bana ta baɗi kudi ya canja to masha Allah mun gode kwarai da to mun gode kwarai da gaske man sadi bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger a tare da Ibrahim na yankin hula a garin mai gode a ba to malam Ibrahim yau dai kaji wani da muke tattaunawa ba ko bana to gaskiya al'amarin da hire mu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. domin saboda talauci da a kowace shekara za a ce kara bara da bana haka muke yanzu ka san an ce duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba kenan wannan tabbata ka ke kuma sanadi gaskiya hmm. yana da farko daga ainihin shugabannin mutum yanzu ka duba ainihin kamfanoni waɗanda ke musamman mu arewacin najeriya waɗanda ke sun ruguje ba sa aiki hmm. Hmm. ko da ta bangaren kamfanoni ne da ya kasance aka bage suka rushe ya kasance an tayar da su za a samu sauƙin talauci sannan kuma bayan haka muna muna mm. murtala game da da alsunan da aka rada gidan shehu muna mai fata alkhairi to da fatan ya ji ka kuma na san yana jin ka da fatan ba maki ma ka je kira an jima kaɗan to mun gode malam Ibrahim bar mu je Kaduna wani ya kala da Kaduna wane ne da Kaduna amin alaikum sa dan ka sharidan ka da Allah sai mu magana Yawwa to ya suna malamin. To, to malam Yakubu ba ko bana. ai ba hadi ma ba ma ka da ba ai kullum gwanda jiya a yau ne ka sunna ne gwanda jiya a yau ikon Allah subhanallah to ta wani hanya za kike ganin ya kamata a yi domin a canja wannan a hanyar an kulle shi hmm. a bude mana shi kawai in ba an bude nan ba wahala ma yanzu muka fara wato rufe boda ma ta taimaka kenan wajen za ta kara taimaka wajen tallushin kenan sani ma babban jagora kowa kuma ya san wannan sai da ta san zuciya sannan su kuma manoman da suke gani cewa suna samun kuɗi to tsakani da Allah ba samu abinci saboda shinkafan da muke siya da hmm. na gwamnati mai tsakuwa mai dusulan nan shi ne muke siya naira ɗari biyar to an ci gaba kenan To Allah ya kyauta maya ko mun gode gudar gaske da wannan ra'ayi naka bari mu koma Kaduna wani ne akan layi a Kaduna? To da alamu layin na Kaduna ya goce to jama'a kar a manta layi kan a buɗe suke za ku iya kira ku bayyana man ra'ayoyinku. Abin da nake son ji yau ne baɗi ko bana. Wato an fi jin daɗin baɗi ko gwada aljihunku sai ku kira na ku gaya mun. Yau ta kira to akwai ga wani akan layi wane ne kuma daga ina yake kira? Salamu alaikum. Sunana Isiyaku Muhammad Sani dan dindin kuma ina kiran ku daga nan garin Umar ya Abia State. To Malam Isiyaku daga Abia muna sauraron ka baɗi ko bana? Gaskiya ni dai a guri na gaskiya gwara bana da gaskiya. Masha Allah. Me ya canza kenan? Mm. gaskiya al'amura da yawa tun da dai ga kana gani manomi ne kuma ɗan mm. kasuwa ne. Na'am. sannan kuma gaskiya bakin gwargwado dai ana gani kuma ana ra'ayi saboda hmm. Allah gwara ba. Na'am. To madalla to malam Isiyaku daga Abiya mun gode kwarai da gaske. To ga wani kira dai daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam. Sarfila Hashim Gumal barka da yammaci. Yawa baka kadai. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. To Alhaji Musa muna yi maka maraba. Ne maka barka da yamma. Muna kuma murna. An ce an samu karuwa ko? Eh, wato ala eh an samu karuwa kwarai da gaske kuma gaskiya muna godiya da addu'o'i da aka yi mana da fatan alkhairi ko muna godiya da wannan gidan rediyo gaskiya ina mika godiya ta ta musamman ga al'umma da kukan kuma aikata Allah kara basira to mun gode kwarai da gaske ina godiya kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri na gode Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya to mun gode Alhaji Musa to bari mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna daga Katsina ne ake magana Almasa ne to Almasa da Katsina baɗi ko bana Katsina muna magana eh, ina so in ji akan me ake tattaunawa ne yanzu na kunna radio na ai ina son ka gwada aljihun ka gani baɗi ko bana wanne ya fi maka in ka gwada mizanin aljihunka to mu dai 'yan kasuwa ne abinda za mu ce yanzu alhamdulillahi wannan lokaci na bana mun gode Allah sai dai an samu matsaloli na wani fanni din gaskiya saboda wasu kasuwanci su da dama sun hmm. samu matsala sai dai Allah ubangiji ya ƙara buɗi na alkhairi to madalla mun gode kwarai gaske da wannan kira da kai da jin ra'ayinka to mun samu kira da Kaduna wani ne Kaduna na ka dan kashe rediyon ka ba ma jin ka kashe sai mi magana eh na kashe na kashe sharfiya ya aiki alhamdulillah lafiya kallo. to sunana murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kano tarayyar Najeriya to malam murtala da badu ko bana to eh kafin an sa sharfi za a bayar da damar na ni dan gwamu mai buga waya da mukeji hmm. ya sami ina a tsari muna roƙon Allah ya bashi lafiya samu damar ci gaba da sauraron ku da kiran waya kuma to amin ya rabi gara a ce baɗi ni dai na a ayin sai dai ce baɗi kuma sauran al'umma da nake tare da su sai dai mm. mu ce baɗi amma muna roƙon Allah ya taɓa zuciyar masu ƙasa tunda ga shi kuma minista noma ya ce ko da naira talatin ma mutum zai ci abinci ya ko to ga dai mu ba mu san da yake ci abinci talatin a goshi ba fatan za ku tashi lafiya. Tawa Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wani ne aka layi daga Bauchi? sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba baɗi ko bana a ni kan bana ta fi baɗi kwarai da gaske to masha Allah to me ya canza saboda mu al'umman jihar bauchi sakamakon noma da muka yi a bana kusan mm. duk kuɗaɗe yana hannun manoma ne to kaga mu al'umman jihar bauchi bana tafi mana baɗi muna fata kuma Allah taimaki ƙasar mu Najeriya mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba mun gode kwarai da gaske da alamu dai manoma suna jin daɗin wannan shekara. To ga kira daga kwara wani ne akan layi da kwara? Muhammadu Lawal Bahila ce. Muhammadu Lawal Bahila ce ɗan kashe rediyon ka da Allah sai mu fi magana da kai. Ra'ayi na bana ya fi baɗi. Bara. kada ka ce muka ma manomi ne eh ni manomi ne makiyayi ne masha Allah masha Allah to me ya canza kenan hmm. wanda ya magana rufe boda bai tasiri ya yi tasiri to ta wada hanya ya tasiri eh, eh, ta hanyoyin shaye-shayen tiramu yanzu babu ce saboda an rufe boda ba sa shigowa Eh, ba sa gowa na kuma yi murna. To mun gode malam da wannan kira da kai kuma da kiran ka muka kawo karshen ɗagayoyin a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zama buɗe layin ba ku dama ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura minti biyar yanzu kuma sai wasanni a takaice. daidai lokacin da kasashe hudu da za su wakilci nahiyar afirka a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa ya kasa da shekaru bakwai suke kammala shirye-shirye kasar senegal ta musanta rahotannin cewa ta saka 'yan wasan da suka wuce shekaru a gasar ta bana da za a gudanar a kasar brazil kasar ta senegal ta sami gurbin shiga gasar ne bayan da aka haramta wa kasar gini shiga gasar saboda samun ta da laifin saka 'yan wasan da shekarunsu suka zarta sha bakwai a gasar ta nahiyar afirka da aka gudanar a watan afrilu tuni da kasar ta senegal ta canja 'yan wasa uku daga cikin waɗanda suka wakilce ta a gasar ta nahiyar afirka inda kuma ta ce ta gudanar da gwajin shekarun dukkan 'yan wasan nata kafin tabbatar da su ita ko kasar kamaru ta fitar da sunan dan shahararren dan wasan kasar samuel eto wato etene eto daga 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru sha bakwai hakan ko ya biyo ne bayan wata sabuwar dokar da kasar ta fitar na cewa dukkan 'yan wasan da za su wakilci kasar 'yan kasa da shekaru 15 biyar da kuma sha bakwai to za a ɗebe su ne kawai daga cikin 'yan wasan cikin gida na ƙasar. Wata sabuwar takaddama ta barke a ƙungiyar Manchester United ta ƙasar Ingila inda ake zargin tsohon kocin ƙungiyar sa Alex Ferguson da yin coge ta hanyar sayar da wasa tsakanin ƙungiyar da Juventus ta ƙasar Italiya. Wata jaridar wasanni ta Sun ta ƙasar Ingila ta ruwaito cewa wani dan jarida Giuseppe Pagliari mai shekaru 64 shine ya yi shigar burtu a zaman jami'in kasuwancin wasanni wanda kuma ya yi tayin baiwa fagusan zinari mai darajar fam dubu talatin domin cogin sakamakon wasan tuni da aka gabatar da lamarin a gaban kotu to amma masu gabatar da kara sun wanke dan jaridar da cewa ya yi hakan ne domin bayyana gaskiya. To madalla a gaishe da Murtala Faruk Sanyin na to kafin mu yi sallama da ku ga Aisha tara da takaitattun labaran duniya. a takaice sarfilu mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya ba da sanarwar tsagaita wutar hare-haren da turkiya take kaiwa mayakan kurdawa a arewacin siriya bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan a birnin ankara pence wanda ya samu rakiyar sakataren kasa mike pompeo da mai bada shawara akan harkokin tsaron fadar white house robert o'brien su suka gana da shugaban kasar turkiyan Gordon Sondland jakadan gamayyar kasashen turai a Amurka ya sanar da kwamitin binciken 'yan majalisar Amurka a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya baiwa jakadu umarnin yin aiki tare da lauyansa Rudy Giuliani don matsawa Ukraine ta fara gudanar da bincike da zai amfani shi trump a tafiyarsa na siyasa mr giuliani ya jaddada cewa abin da trump ya buƙaci shugaba volodymyr zelensky ya yi shine tabbatar da samun goyon bayan ukraine ta hanyar ba da sanarwar fara binciken akan laifukan cin hanci da rashawa a fili sunderland ya karanto daga wani tsararren jawabi shugabannin birtaniya da na tarayyar turai sun ce sun kulle yarjejeniya akan sharuɗan ficewar birtaniya daga tarayyar turai da aka yi wa kwaskwarima firaministan birtaniya boris johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai wadda ta kwato masu damar faɗi a ji ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya kamata majalisar dokokin birtaniya ta kammala batun na fita daga tarayyar turai To madalla da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma wadda ta ta malama Nadia sai kuma injiniyan mu ta yau Tian Wang sai kuma murtala faruk sanyi na wanda ya daga mana waya a yau nisar fili hashin gumin lake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum